Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi da lafiya. Yau ranar Litinin 4 ga watan Oktoba shekarar 2021. Sarfi hashin gumen tare da Amina Bahar aunar da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. a cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojin najeriya ta kaddamar da wani sabon atisaye mai takin exercise golden dawn haka kuma masu ilimin tarihi da kwararru akan harkokin siyasa da mulki sun ce tsarin mulkin mallaka na turawan yamma na ci gaba da tasiri ga tunanin 'yan najeriya da sauran 'yan afirka muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan lamarin tsaro a najeriya sai kuma labaran wasanni da za mu kamo ku amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya. da Firaministan Habasha abi ahmad a wa'adi na biyu na tsawon shekaru biyar yayin da ƙasar ta kwashe kusan shekara guda tana fama da yaƙi. An ayyana jam'iyyar Prosperity ta Abi a matsayin wacce ta lashe zaben 'yan majalisa a farkon wannan shekarar a ƙuri'ar da jam'iyyun adawa suka ƙauracewa a wasu lokuta. amma masu sa ido daga kasashen waje sun ce zaben a wannan karan ya fi waɗanda aka yi a baya sahihanci. shugaban najeriya wanda ya isa kasar ta habasha a ranar lahadi na ɗaya daga cikin shugabannin da suka samu halartar bikin rantsar da ahmed We are all aware of the many challenges facing the people of Federal. Muna sane da ɗimbin kalubalen da ƙasar Ethiopia ke fuskanta. Muna kuma kira ga kowane ɓangare a ƙasar da a haɗa kai saboda a ciyar da ƙasar ta Ethiopia gaba. mai girma prime minister ya samu wata dama babba ta ci gaba da tabbatar da wanzar da zaman lafiya a ethiopia have a great opportunity to continue to work for the peace and stability of ethiopia Prime Minister wanda aka ba wa lambar yabo na zaman lafiya ta Nobel a shekarar 2019 yana fuskantar manyan kalubale yayin da yaƙi a yankin Tigray ya bazu zuwa sassan ƙasar. Ana ci gaba da samun tashe-tashen hankulan ƙabilanci kuma masu sa ido sun yi gargaɗin cewa abubuwan da aka gani na gwamnatin mulkin kama karya na ƙoƙarin dawowa. Yaƙin wanda aka kwashe watanni sha ɗaya ana yi yana raunata tattalin arzikin habasha wacce da take ɗaya daga cikin jerin ƙasashen da tattalin arzikinsu ke bunƙasa a nahiyar afirka inda har ila yau yake ƙoƙarin mayar da abi saniyar ware wanda a baya ake masa kallon mai son zaman lafiya shugabannin ƙasashen afirka uku ne kacal wato daga najeriya senegal da ta somaliya suka halarci bikin na ranar litinin Firaministan New Zealand Jacinda Ardern ta faɗa a yau Litinin cewa matakin da suka ɗauka tsari ne da suka bi wanda karuwar cutar covid nau'in delta ya janyo tana mai cewa yin allurar rigakafin cutar zai taimaka wajen yakar annobar zuwan nau'in cutar covid na delta mai saurin yaduwa yana kalubalantar kasar wajen ganin ta sake maimaita nasarorin da ta samu a bara na rage adadin masu cutar covid-19 zuwa sifili hukumomi sun ba da rahoto da ya nuna cewa sabbin masu dauke da cutar cutar sun kai 29 a yau litinin. Yawancin masu ɗauke da COVID-19 a New Zealand suna yankin Auckland wanda ya jure zaman ƙullan kwanaki hamsin. Cibiyar tattara bayanan coronavirus ta Johns Hopkins ta ce adadin masu ɗauke da COVID-19 a cikin New Zealand ya kai 4,383 kuma mutane 27 suka mutu zuwa safiyar Litinin. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai je paris tafiyarsa ta farko zuwa faransa bayan wani haɗin gwiwa na tsaro da ƙasashen australia birtaniya da amurka da aka fi sani da AUKUS wanda ya ta tada jijiyar wuya tsakanin ƙasashen biyu da kowannensu ke ɗaya gefen tekun atlantika ƙwararru sun ce suna tsammanin blinken wanda ke da alaka mai karfi da faransa zai amfani da wannan tafiyar domin gyara dangantaka tsakanin amurka da faransa babban jami'in diplomasiyyar na amurka zai jagoranci taron majalisar ministoci na kungiyar haɗin kan tattalin arziki da ci gaba da aka shirya za a yi tsakanin biyar zuwa shida ga watan oktoba kuma za a yi bikin cika shekaru 60 na kungiyar blinken zai kuma yi wani taro da ministan harkokin wajen faransa jean-yves le drian a birnin paris faransa na shirin rike shugabancin majalisar tarayyar turai daga ranar 1 ga watan janairu zuwa 30 ga watan yuni na shekarar 2022 A yau Litinin, ofishin Sarki Abdullah na Jordan ya ce mallakar kaddarorinsa a Amurka da Ingila ba sabon abu ba ne kuma bai saba ka'ida ba. sanarwar fadar ta zo ne kwana ɗaya bayan da gungun 'yan jaridu suka yi amfani da miliyoyin takardu da ba a bayyana ba a baya don yin cikakken bayanai kan yadda shugabanni na yanzu da tsofaffin shugabannin duniya suka tara ɗanbin dukiya da kaddarori cikin sirri a faɗin duniya. Binciken kusan takardu miliyan sha biyu daga majiyoyi sha hudu ya samu jagorancin wani gungun 'yan jarida da ake kira Washington Consortium International Journalist of Investigative Journalists inda 'yan jarida 650 daga faɗin duniya suke kan aikin. bayanan sun nuna cewa sarkin na jordan ya kashe dala miliyan shida kan gidajen shakatawa a gefen tekun pacific a malabu california washington da sauran wurare sai dai fadar sarkin ta ce da kudaden sarkin na mallakin kansa ake kula da wuraren ba da kudaden baitulmalin kasar ta jordan ba. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madala duba da karuwar matsalar tsaro a najeriya rundunar sojojin kasar ta kaddamar da wani sabon atisaye mai takin exercise golden dawn da zai kunshi jihohin gabashi da yammacin kudancin najeriya da suka hada da jihohin kogi benue da babban birnin tarayya abuja daga abujan ga rahoton hassan mai na kaina shi dai wannan atisaye mai take exercise golden down babban hafsan sojojin ƙasa na nigeria laftanar general faruk yahaya zai kaddamar a ovie imene da ke karamar kumar inugu ta gabas a jihar inugun na da zumar ƙara samar da tsaro a duka yankunan da za a yi shi wata sanarwa da rundunar sojojin najeriya ta aiko mana wacce kakakinta brigadier general onyema nwachukwu ya sanya wa hannu ya ce za a yi wannan atisaye ne a yankunan da rundunoni na biyu na shida na 81 da runduna ta 82 suke da ke gabashi da yammacin kudancin najeriya kana suma brigade na hudu da da kuma brigade din da ke tsaron fadar shugaban kasa su ma za su yi wannan atisaye a jihohin kogi benue da kuma nan abuja zumar rundunar sojojin najeriya ne sa kafar wando daya da aika aikar garkuwa da mutane 'yan bindiga daɗi tsageranci fashi da makami matsafa rikicin kabilanci da kuma na makiyaya da manoma kana da masu rajin raba najeriya to ko ta yaya masana tsaro ke ganin wannan sabon atisaye na farko da babban hafsan sojojin zai kaddamar tun a kara ga mulki dr kabiru adamu shine jagoran kamfanin beacon security intels da ke nazari akan hakokin tsaro a yankin tafkin caji da sahel atisayen da rundunar sojan najeriya da ta kasa kenan suka ce za su yi atisaye ne wanda kusan a shekarun nan na baya-baya kowane shekara za ka ga sun hito da irin wannan tsari na atisaye haddin aka shigo wayannan watanni na ƙarshen shekara guda hudu wato wayanda ake ce da turanci environment bisa ga alƙaluma da ake ajiyewa wanda muke nazari a kai ba shakka an fi samun matsaloli na sace-sace da sauran laifuka a ƙasa a wayannan watanni hudu don rundunar sojan najeriya ta ce za ta yi atisaye da niyan magance wannan lalle tana da dalili to amma inda gizo ke saka mun daɗe muna faɗin cewa ba hurumin rundunar sojan najeriya ba ce ta ringa kokarin magance matsaloli na tsaro na cikin gida akwai hukumar da ainihin ita ce wadda kundin tsarin dokar ƙasa ya ba ma wannan hurumi to hukumar 'yan sanda kenan da sauran ɓangarori na tsaro na cikin gida ya kamata uh, wa'annan bangarori na gwamnati su yi ayyukansu ba wai rundunar sojan najeriya ta zo tana wannan ayyukan ba farfesa muhammed tukur baba wani kwararre a najeriya ga yadda ake kallon wannan atisaye zuwa yanzu duk wani yunkuri da soja suka yi da kodima dai jami'an tsaro a waɗannan wurare biyu ba mu ga tasirinsa ba sosai sosai amma ba za mu ce wannan atisaye ba zai yi tasiri ba jama'a abin za su yi shine su yi fatan zai yi tasiri din jama'a su suna cikin wani hali sai dai a yi wa jami'an tsaro fatan alheri a ba su goyon baya zai wuya mutum ya zauna ya ce ko zai samu tasiri ko ba zai samu tasiri ba yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri da wannan atisaye zai yi a daidai lokacin da tsaro ke kara taɓarɓarewa a najeriya hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a da Hassan mai na kaina. Masu ilimin tarihi da ƙwararru akan harkokin siyasa da mulki sun ce tsarin mulkin mallaka na turawan yamma na cigaba da tasiri ga tunanin 'yan Najeriya da sauran 'yan Afirka. Haka kuma rashin samar da sahihin jadawalin bai ɗaya domin bunƙasa ƙasa ya zama babban ƙalubale. Shekaru 61 bayan Najeriya ta sami 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Birtaniya. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoto. Juma'a makon jiya ɗaya ga wannan wata na Oktoba ita ce ranar cikar Najeriya shekara 61 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na ƙasar Birtaniya. Kamar yadda aka saba a kowace shekara, shugabanni da masana a fannoni daban-daban sun yi bitan nasarori da ƙasar ta cimma a cikin waɗannan shekaru da ma ƙalubalen da take fuskanta a ɓangarori da dama. Afirka an shekara wurin 500 ana bautar da mutane. To ya za a cikin ɗan lokaci kaɗan kwakwalon mutane ta canja su yi abin arziki ɗabi'ar mutanen najeriya da sauran mutanen afirka har yanzu ba su warware wannan abin da ke damunsu ba saboda har yanzu suna ganin kamar tura sun fi su suna da wannan naƙas a nafsiyarsu wannan abun da kuma shi kansa istimar da aka zo aka yi mulkin mallakar sai ya ɗauki lokaci ba a warware kwalkwalon mutane ba kafin bature ya zo mu kano mun kowa a afirka ci gaba saboda kashi saba'in daga cikin kashi ɗari na mutanen sudan mm. kayan kano suke amfani da shi takalma miliyan goma ake a kano wannan duk masana tarihi su suka rubuta kuma wannan abin da kano ta yi da shi a wannan shekaru sai da aka yi wurin shekara ɗari uku ana ginawa bature ya zo ya rusa saboda haka yanzu a cikin shekara sittin kaga ai gini ake ta yi sai an gina kasar kafin a zo a warware china shekara dubu uku suna nan suna yin abubuwa duk da ike dai muna da abubuwa da yawa da suke laifinmu ne mu mabiya da shugabanni amma sai an ɗauki lokaci za a iya samun wannan cigaba in ba an samu shugaban da za su iya canjawa nan da nan ba Malam Ibrahim Ado Kurawa kenan guda cikin masu rubuce-rubuce kan al'amuran tarihi a Najeriya sai dai a nasa bangaren masanin harkokin mulki da kimiyyar siyasa a jami'ar bayar kano dr sa'idu ahmad dukawa na ganin mayar da hankali akan bukukuwa kawai a ranar 'yancin da kuma rashin samar da sahihin jadawalin bai daya domin ciyar da najeriya gaba tun karbar mulki na daga dalilan kalubalen da kasar ke fama da su kamata yi a ce shekarar farko an yi murnar cewar an shekara da 'yanci an kuma tsara hadafin da ake so a cimmawa nan da wasu shekaru masu zuwa a kuma a tsintsinka cewar baɗi in allah ya kai muna fatan a cikin matsaloli ɗari alal misali da muka gada daga 'yan mulkin mallaka muna sa ran za mu magance goma zuwa ashirin to idan shekara ta zagayo sai a ce to abubuwan da muka duba muka yi cimma buri din nan ga iya abin da muka iya nasara a kansu ga iya abin da ya kakare mana to da haka da haka inda da aka shekara goma ko ashirin to duk matsalar da aka gada daga 'yan mulkin mallaka an warware ta sai kuma a saka buri na ci da ƙasa gaba Karuwar yawan jama'a cikin sauri da zurfin talauci da durƙushewar masana'antu, rashawa da cin hanci da rashin tsaro na daga cikin matsalolin da Najeriya ke fama da su shekaru 60 bayan samun 'yancin kai. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Kwari, to kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan. si I double? Najeriya babban lamarin da gwamnatocin tarayya da na jihohi ke fuskanta shine ayyukan ta'addanci da satar mutane don neman kuɗin fansa. An yi sulhu a lokuta da dama tsakanin gwamnatocin jihar Katsina da ta zamfara da su 'yan bindiga da ke cikin daji. Kura ta lafa na wani dogon lokaci amma daga baya wasu da dama suka bijire suka yi tuban mazuru. Sun yi hakan har sau uku amma haka bata cimma ruwa ba. hakan ya sanya shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba su watanni biyu wa'adi na Satuba su miƙa makamansu ba tare da wani sharaɗi ba amma suka ke meme daga wancan lokaci aka fara tunanin matakin da za a ɗauka inda gwamnatin tarayya ta turo dakarun tsaro don su fatattaki 'yan bindiga hakan ya sanya gwamnatin jihar zamfara ta ɗauki tsauraran matakai wanda daga bisani ya samu goyon bayan ma jihohin katsina sokoto kaduna da kuma taraba duk suka biyo baya a ranar juma'a nan da ta gabata ne aka cika wata guda cir da ɗaukar waɗannan matakai a jihar ta zamfara rodani sun nuna cewa an sami sauƙin yawan satan mutane da amsa kuɗin fansa kuma da dama wasu sun samu kuɓuta a lokacin da aka fafata alhamdulillahi bisa ga wannan tsari da mai daraja gwamnan jihar zamfara dr bello muhammad matawallan maradun ya doko na yanke sabis da rashin bada mai da rashin umarni da wasu yankin babura ya taimaka ainihin na ganin cewa mutane na ba su samu matsatsi irin wanda mutanen baya suka samu alal hakika na ji daɗi sosai na ganin cewa mutanen da aka ɗauka guda goma sha ɗaya to allah ya taimake mu bisa ga wannan tsari da gwamna ya kawo an samu kubutar da su wannan aiki ya yi sosai kuma ya yi kyau hakan ya sanya gwamnan jihar dr bello matawallan maradin ya ba da umarnin buɗe layukan wayoyin salula kamar da yadda kwamishinin yada labarai na jihar ibrahim dosara ya mani bayani an dawo da shi duma a ɗaya ga watan oktoba domin a ba al'ummar jihar zamfara dama a cikin garin gusau a gudanar da harkokin kasuwanci da hulɗeɗeniya bayan da gwamnati ta yi nazari ta ga cewar mutane sun ba ta haɗin kai da goyon baya da addu'o'i kuma har aka samu gagarumar nasara wannan shine dalilin da yasa gwamnati ta ta bari ta fara buɗe gusau idan an samu wani wuri kuma inda aka samu ingancin tsaro kuma gwamnati ta gamsu za ta sake bude wani wato yanzu abin ya kaɗaita ne kawai ga babban birnin jihar kenan kawai ko? eh babban birnin jiha shine kadai aka yadda a buɗe malayukan sada zuwa amma gwamnati tana da kuduri a duk wata karamar hukumar mulki aka ga cewar an samu ingancin tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali za ta ba da umarni a buɗe layukan sada suwa domin a sauwaƙa ma jama'a halin da ake ciki. waɗanne irin alfanu ko tasiri aka samu dangane da waɗannan layuka? An samu tasiri alfanu da dama. Alal misali, rufe layukan sada zuwa dinnan ya taimaka kwarai da gaske wajen ba jami'an tsaro damar shiga dazuka babu fargabar a yi musu kwanton bauna suke gudanar da ayyukansu a cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Na biyu, sabili da wannan datsewar da aka yi, an samu kama fiye da mutane dubu waɗanda suke infoma ne masu ba da bayanan sirri ga su 'yan ta'adda ta yadda za a kai farmaki ga jama'a da kuma sace su ko kuma sace dukiyoyinsu. A sabili da wannan mataki da aka ɗauka an samu ragowar asa da ake yi ta kisan mutane da sace su ana garkuwa da su da kuma ainihin lalata musu dukiyoyi ba mu ce ga baki ɗaya ba wannan abu da muka ɗauka ya warkar da matsalar tsaro da ake yi a'a kuma da izinin Allah gwamnatin tarayya da ta jihar zamfara da kuma jami'an tsaro suna nan suna gudanar da aiki bisa ga yadda rundunonin sojojin Najeriya suka tsara idan aka kammala wannan tsari da aka yi a al'umma za su ga cewar abin ya yi fa'ida fiye da yadda ake zato. Shin ko yaya mazauna zamfara suka ji da dawowa da waɗannan layukan tarho? Kai, ai abin da na ji a tamkar mutum kila yana lahira ne a ce ga ya rawar duniya. Haka na ji domin a rayuwa ta yi sai a hankali. Kusan abin da da kana tunanin cikin minti uku ka yi shi. amma yanzu sai ka ɗauki ni kana nema ne ka kan samu ne yanzu misali ga ko wasu irin haka nau ya lalace shekaran jiya amma sau ɗaya nake a turo min kwat da sai na je runa an turo min kwat ɗin sannan in dawo zan fara yanzu alhamdulillah ana ɗaya ana dawa da network ɗin sakan goma na gyara matsala. ita ma wannan baiwa allar cike take da farin ciki. sunana samina bello daga gusau a hakikanin gaskiya mun ji daɗi sosai da buɗe wannan network da aka yi saboda mu 'yan youtube mun sha wahala sosai saboda ta nan muka samu abin da muka ci to saboda rihe network din da an kai gaskiya mun shiga cikin matsanancin damuwa amma ina mai tabbatar muku nan da an ka saki network da na samu subscribers sun kusa guda ɗari. shi ma kwamishinan 'yan sanda na jihar sifi ayuba elkana ya yi bayanin irin nasarorin da rundunarsa tare da haɗin gwiwar rundunonin tsaron da ke aiki a nan jihar ta zamfara kan yaƙi da ta'addanci da satar mutane game da wannan gumurzu da suke ta yi da waɗannan mutane da kuma ire-iren waɗanda aka kama masu agazawa su 'yan bindiga da ke cikin daji. saboda wannan halaye ne muka samu nasara a ran tara ga watan tara yan ta'adda sun je magamin kaura suka ɗebi eh, mutane amma bayan sun shiga cikin daji sun taka zuwa kilomita talatin sun rasa da za su kira yawansu su kawo musu mai su kawo musu abinci shi yasa sojoji da suka bi su cikin daji da yan vigilante suka yi nazara a kan tare suka kawo wannan mutanen suna lafiya ko kuma ba biya ba a haka kuma sati takwas da ta shige yan ta'addan da suka je garin magarya suka kwashe mutane amma da wannan mejo da shi gwamna ya sa a cikin kasar zamfara state yan sanda mu da yan vigilante sun bi su cikin daji sun yi kokarin su duk da wanda suka tuba muka samu nasarar samu mutane biyar daga cikin wanda aka dauke su su na magariya za mu hanantar da su zuwa ga ritadiya ji ibrahim umar zale kwamishinan gida da na tsaro so da zai je a hanzar da su a eh, iyalinsu sa'anan na magari kuma zan ma na da su shi sol administrator na kauran moda so da zai tafi da su gida kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar ta zamfara sp muhammad shehu ya kara fashin baki rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara ta yi aiki da sauran jami'an tsaro da kuma al'umma na haɗin gwiwa an samu nasarori masu dama tun ya zuwa kama manya-manyan masu aikata laifuffuka waɗanda suke da alaƙa da waɗannan miyagun mutane barayin daji da kuma informant ɗinsu da masu kai masu abinci da masu kai masu man fetur da masu kai masu miyagun kwayoyi da irin su taba iblis da yawan su an kama su sannan akwai waɗanda aka kama aka sata aka yi garkuwa da su da yawan su an samu an kubutar da su ina mai faɗa maka cewa biyu ga wannan wata na oktoba kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara cb alkana yan ayuba ya fi gabatar mu manema labarai waɗanda aka kama da akwai bandit bandit daga cikinsu akwai kwamanda to shi wannan wanda aka kama wanda ake ce magalla ruga ya faɗa cewa lalle shi babban kwamanda ne a yankin gumi wanda yake kula da gumi da ƙauyen kagara da kuma ah, malankara da ke karamar hukumar mulkin gumi Shugaban kwamitin sa ido tare da kare dokar tsaro wacce gwamnatin jihar ta ɗauka a lokacin da ake gab da fara yaƙi da wa'annan 'yan ta'adda a cikin dawa ya yi bayanin irin nasarorin da suka samu da kuma waɗanda kama kayayyakin matsarufi wanda suke kai musu a cikin daji. Kwamitin 'yan Endoto ya kama giya bayan wannan giya akwai kuma ainihin kayan kwayoyi wanda aka samu ana tarawa ana taya ana kaiwa guda guda a cikin gero ana ɓoyewa. duk su ne wanda yan ta'adda suka aiko suna sai musu kayayyaki a halin yanzu ana ci gaba da wannan gumurzu a cikin daji na ganin cewa an murkushe ayyukan satar mutane da kuma ta'addanci sanshi abu malafashi murya amurka daga gusau a najeriya a gai da salisha abin malamfashi yanzu kuma sai wasanni a takaice. wani sabon cece kuce na neman tasowa a hukumar kwallon kafar najeriya ta nff yayin da rahotanni ke bayyana cewa mai horar da 'yan wasan kasar na super eagles gano turo yana bin bashin albashi na miliyoyin naira rahoton baya-bayan nan da wata mujallar wasanni ta najeriya mai suna suko najeriya ta fitar ya bayyana cewa hukumar ta nff bata biya kocin albashinsa ba tsawon watanni takwas ro na karbar albashi da ya kai dala amurka dubu arba'in da biyar daidai da kusan naira miliyan ashirin da biyu a kowane wata wannan na zuwa ne kuma a daidai lokacin da kasar ke shirye-shiryen fafata wasanni biyu na neman gurbin gasar cin kofin duniya da kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya ro ya soma aikin horar da 'yan wasan najeriya ne a shekara ta 2016 inda ya maye gurbin sunday olise wanda ya bar aikin a kashin kansa ya jagoranci kasar a gasanni biyu da suka hada da gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a kasar rasha inda aka yi wa jarar da najeriya tun a matakin rukuni da kuma gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2019 Kungiyar kwallon kafar Watford ta Ingila ta nada Claudio Ranieri a zaman sabon mai horar da 'yan wasan kungiyar. tsohon kocin leicester city ya maye gurbin cisco munoz wanda kungiyar ta watford ta sallama a jiya lahadi Ranieri dan kasar Italiya mai shekaru 69 ya sake dawowa gasar Premier wadda ya taba lashewa da Leicester City a shekara ta 2016 bayan da ya baro kungiyar Sampdoria da ke fafata gasar Serie A ta kasar Italiya. Wannan ne kuma karo na goma sha hudu da aka sami sauyin mai horar da 'yan wasan kungiyar ta Watford tun sa'ad da ta zama mallakin iyalin Pozo a shekara ta 2012. An dorawa wa Renere nauyin inganta matsayin kungiyar da yanzu haka take ta goma sha hudu a teburin gasar Premier da maki bakwai da suka samu a wasanni bakwai. Dan wasan kasar Faransa Kylian Mbappe ya ce ya gabatar da sa ta barin kungiyar PSG da yake taka leda. a yayin da rahotanni suke bayyana cewa kungiyar real madrid ta kasar spain na zawarcin samunsa to sai dai kuma mbappe ya dage da cewa ba wani abin da aka yi masa a kungiyar kuma yana jin daɗin zamansa a psg din ya bayyana cewa yana da buƙatar matsawa gaba ne a yanzu kafin karewar kwantaraginsa da psg a bazara mai zuwa mbappe ya zura wa psg kwallaye 136 a cikin wasanni 182 da ya buga mata don sa da ya koma kungiyar daga monaco a watan agustan shekara ta 2017 murtala faruk sanyin na muryar amurka Abuja, nigeria. A gai da na yinna, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. da Firaministan Habasha Abi Ahmed a wa'adi na biyu na tsawon shekaru biyar yayin da ƙasa ta kwashe kusan shekara guda tana fama da yaƙi. an ayyana jam'iyyar prosperity ta abi a matsayin wacce ta lashe zaben 'yan majalisa a farkon wannan shekarar a ƙuri'ar da jam'iyyun adawa suka ƙauracewa a wasu lokuta amma masu sa ido daga kasashen waje sun ce zaben a wannan karan ya fi waɗanda aka yi a baya sahihanci babu wanda ya dau alhakin kai harin masallacin kuma kungiyar taliban bata ce harin martani ne ga mummunan harin bam na masallacin ga kungiyar is da ke afghanistan ba wanda aka fi sani da isis ke mazauna kabul sun tabbatar da mummunan tashin hankali a yankin khair khan suna cewa sun ji manyan fashe-fashe da harbe-harbe a cikin dare majiyoyin kungiyar taliban sun yi ikirarin cewa wasu 'yan kunar bakin wake da dama sun kashe kansu da rigansu da ke dauke da bama-bamai Firayim Ministan New Zealand Jacinda Ardern ta faɗa a yau Litinin cewa matakin da suka ɗauka tsari ne da suka bi wanda karuwar cutar covid nau'in delta ya janyo tana mai cewa yin allurar rigakafin cutar zai taimaka wajen yakar annobar zuwan nau'in cutar covid na delta mai saurin yaduwa yana kalubalantar kasar wajen ganin ta sake maimaita nasarorin da ta samu a bara na rage adadin masu cutar covid-19 zuwa sifili masu sauraro baki ɗaya abin da ya ke nan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku dosa abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin amina bahar auna taya na gabatar da shirin da kuma julie lazarus gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau sarfi da hashin gumen ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum